a maraicen jiya da misalin karfe biyu da 'yan mintuttuka ne babban alkalin kotun birnin ya maye fara sauraron jama'ar da aka gabatar masa a gaban kotu su kimanin 31 da ake zargi suna da hannu dumu-dumu cikin wata sabuwar ba badakalar fataucin jarirai daga wata ƙasa makwabciyar jamhuriyar Nijar tare da shigowa da su a Nijar din kuma su mayar da su 'ya'ya sakamakon wani binciken da jami'an 'yan sanda suka bankado a wannan wata. bayan shafe tsawon marece da misalin karfe biyu na tsakar dare ne goma sha uku daga cikin waɗanda ake tuhuma kotun ta sallame su a yayin da wasu goma sha takwas maza da mata kotun ta ce a wuce da su zuwa ga wasu gidajen kurkuku na kolo da na birnin ya mai face sai ta ƙara bincike a kai wasu daga cikin waɗanda kotun ta zarce da su zuwa gidan kasu har da matar kakakin majalisar dokokin ƙasar Nijar Malam Hamma Ahmadu da kuma mai ɗakin wani kusa a cikin gwamnatin jamhuriyar Nijar Malam Abdulabo a sanyin safiyar yau lauyan da ke kare wasu daga cikin waɗanda aka kama ɗin metar sule umaru ya kira wani taron manema labaru domin ganawa da 'yan jarida kan wannan sabon badakala akwai kundin aka yi a new york na kare yara abin da ya ce kare yara yana bisa nauyin ƙasa kamar tun yanzu an cewa gaɗiyar na najeriya ne ba mu ya kamata ba mu nijar mu ce mu kama mutanenmu illa ɗiyan najeriya ne to gwamnatin najeriya ita ya kamata ta kame mutane can wurin in sun ga akwai mutane nan Nijar sai a zo su to da wanda mutane a daure ana bi gida gida ana kamo kasan wani kasan wani suna da hujja su zo har Nijar su kama 'yan Nijar da wannan lahi. Ga wannan ba a shi ba. Tun dai wannan batun na jarirai Made in Nigeria ke ci gaba da ɗaukar hankalin ƙungiyoyin fararen hula da ke kare haƙƙin ɗan adam da ma yaƙi da aikin bauta da ma fataucin bil'adama a Nijar. Malam Ali Buzuma dugun wasu ƙungiyoyi ne da ke yaƙi da fataucin adama da aikin bauta da ake kira cimidiriya a Nijar. Abin asha ne yau ƙasa ta Nijar da ake cewa tasa'in da biyar bisa ga ɗari duka musulmi ne. ya kasance yau mutane ba su dangana bisa ga zaman da Allah ya ba su sai sun ta wasu kasashe su ta can suna so jarirai su kawo wannan abu ya yi asha kuma a kasance cikin maye mayan mutane ma an ce a koma waɗanda suke kimanin kamar gobe su ne za su zama za su shugabancin ƙasa don kwanna abu a ne a cikin ayyukan da kuke yi na gwagwarmaya da bauta da fataucin ko safarar biladama kun taba samun irin wannan matsala na cewa gashi ana zuwa ana sau ko ana fataucin yara a kawo a rike yau mu ai mun yi muku zancen eh, haraka ta wahayu wannan na a triangle de la honte kama haka ne ta yi ake a zo a so yara 'yan mata mai shekara takwas ko nawa kamar dabbobi ake sayan cikin kasuwa ciniki ne ake yi kawai yanzu dai binciken na ci gaba da gudana inda sakamakon bincike shine zai tabbatar da halin da jama'ar za su shiga nan da gaba in ji mahukuntan jamhuriyar Nijar. Abdullahi Mamman Amadu sashen Hausa na muryar Amurka daga Yamaya jamhuriyar Nijar.